الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد ‘Yan uwan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin shigaban wannan shirin namu mai suna tsarin iyali inda a darasin mu da ya gabata muka yi magana akan menene shi tsarin iyali sannan kuma menene kan sa mace ta yi tsarin iyali insha Allahu a darasin mu na yau za mu yi magana ne akan shi tsarin iyali a mujtama a society kenan za mu gani shin society din yana da bukatar a yi tsarin iyali ko ko baya bukatar a yi tsarin iyali to abu na farko shine dai misali idan na dawo kan mu musulmai shine akwai lokacin da za mu ga cewa musulunci yana da buƙatar mu yi tsarin iyali akwai kuma lokacin da zai iya zama musulunci baya da buƙatar mu yi tsarin iyali abu na farko shi ne idan ya zama kamar misali lokacin farko-farkon lokacin kafar da'awar musulunci lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi yake kokarin kiran al'umma zuwa ga su fahimci shi addinin musulunci to a lokacin da ya zama da cewa al'umma waɗanda suka fahimci musulunci a lokacin ba su da yawa to a lokacin daidai wannan gaba za mu iya cewa lallai musulunci a lokacin baya da bukatan tsarin iyali bai bukatan a ce uwa musulma ta yi tsarin iyali a daidai wannan lokacin dalili kuwa shi ne a lokacin musuluncin ana rene shi ne kenan yana da bukata na al'umma da yawa ana bukata ne mutane su fahimci shi addinin sannan kuma ana bukatan mutane ya zama suna da yawa wanda suka fahimci addini to idan ya zama da cewa an yi tsarin iyali a wannan lokacin kamar zai zama an samar da wani eh, gibi za a ce kenan na rashin samun su al'umma musulmai da yawa kenan tunda abu ne wanda yake a farko farko to kenan akwai bukatar ya zama ya bunƙasa ko ya shiga ko ina da ko ina to kuma bunƙasar shi zai zama ta hanyar abu biyu ne ta hanyar mutane su rinka fahimta da kuma ta hanyar haihuwa da za a rinka yi to idan ya zama na cewa ɗaya ne yake tafiya ma'ana fahimtar mutane shi ne yake tafiya ya zama cewa shi kuma na samun karuwa na mutane ta hanyar haihuwa ya zama an dakule wannan hanyar to zai zama cewa al'umma a lokacin na musulmi ba zai zama suna da yawa ba wannan shi ne abu na farko kenan sannan abu na biyu idan ya zama na cewa an samar da tsarin iyali a daidai wannan gaba ɗin to kun sani kowace da'awa dole in dai da'awa ce wacce za a kafa ta akan hanyar Allah dole tana bukatan abu biyu abu na farko shine tana bukatan mutum zai ba da dukiyan da duk wani abu nashi zai ba da dukiyar shi to idan mutum ya iya ba da dukiyar shi a wannan lokacin to sai abu na mataki na biyu shine ran shi to mun sani cewa a lokacin addinin musulunci farko-farko yake a tarihi nisa karanta maganar da ake azabtar da sahabbai wasu ma ake kace su kuma irin su sayyida sumayya shahidan farko a musulunci da su wannan mijinta mai gidanta kenan wa'inda su ne farko-farkon kashewa a musulunci to idan ya zama na cewa an samar da tsarin iyali sannan kuma ga kafirai suna kakkashe mutane suna kakkashe mutane sai zama da cewa kuma suna kashewa amma kuma ba a haihuwan wasu to zai zama wannan a lokacin nan ma an ƙara samar da wani nukusani kenan saboda kafirai za su yi ta kashewa ne sannan kuma mutanen da ke fahimta a lokacin zai zama kila ba wasu masu yawa ba ne shi kuma cikin musulunci ba a haihuwa zai zama kenan bunƙasuwan abun zai zama ya ragu kenan ba kamar yadda ake da bukata zuwa gare shi ba. to a lokacin za mu iya cewa a daidai wannan gaba wannan marhala ɗin za mu iya cewa musulunci a lokacin baya da bukata da tanzimin usa ma'ana baya bukatan a yi tsarin iyali insha Allah sannan kuma idan muka duba kuma yanzu misali kamar mu a nan a rayuwar da muke yanzu tun da can da lokacin zamanin baya ne yanzu idan muka duba kila garuruwan da zai zama ana yawan kashe musulmai zai zama ko da yaushe suna cikin tashin hankali ana kashe musulmai kamar irin su falastin su ma idan ya zama da cewa suna a wannan yanayin da suke ciki na kullum ana kashe musulmai sannan kuma sun samar da tsarin iyali za su yi saurin karewa do su a lokacin gashi kashe su ake yi a lokacin sannan kuma ga kunci ga takura ga da sannan kuma su samar da tsarin iyali a wannan lokacin za su yi saurin karewa saboda haka a musulunce in za a yi tsarin iyali za a duba ne a ganin shin musulunci yana da bukatar tsarin iyali a lokacin ko bai shi da bukata idan yana da bukata masha Allah falla alhamdulillah ma ya ba da daman a yi tsarin iyali idan kuma ba shi da bukata to insha Allah sai ya zama an dan yi hakuri an samar da adadin da ake bukata ko kuma dai a dan yi hakuri da shi din gaba daya insha Allah za mu takaita a nan gurin sai a darasin mu na gaba kuma za ku ji abin da za mu zo muku da shi wa sallallahu ala muhammadin wa ali ɗaya na tsari